بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dai Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi 21 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da ɗaya ga watan agusta a shekara ta 2010 miladiya za mu ɗora a karatun da muka tsaya jiya na karatun wani littafi mai albarka umar mota malik a yadda muke cikin kitabu talak za mu tashi babi na 32 bayan da a darasinmu na jiya muka bayani akan babi guda biyu babu idatil mutuwafa na zoja ka na ta hamila babin mace mai juna biyu idan ta kasance tana mijinta ya rasu mace tana da juna biyu sai mijinta ya rasu ya takabbata za ta kasance imam malik ibn anas ya koro mana maganganu da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewar matar da mijinta ya rasu tana da juna biyu takabbata shine ta haife abin da take cikinta ta sauke da abin da ke cikinta wannan kuwa ko da ranar da mai rasuwan ya rasu ne ta haihu shi kenan ta kammala idda an gane wannan da kyau ku. hakan nan kuma ko da ya huce wata hudu da kwana goma shi ma hakan za ta yi sai ta haifi abin da ke cikinta idan kuma mace ya zamana mijinta ya rasu ba ta da juna biyu to a nan lissafin wata hudu da kwana goma za ta yi domin kammala ta kaba saboda haka a lokacin da mai gida ya rasu ko dai ban mata shi tana da juna biyu ta kabata sai ta haihu ko ya zama na ba ta da juna biyu a nan ta kabata wata hudu da kwana goma abin da ke sawa a ta kaba shi shine tabbatuwar alaka aure tsakaninsu sawawan an tare ko ba a tare ba in dai ya rasu to sai ta yi mai ta kaba sannan muka biyo baya da babu makamin matawafa an hazo juha fi baitiya ta tahil zaman da za ta yi a gidan mijinta a ɗakinta na aure har sai ta kammala ta kaba haka kawai babu sidi ba su yi ɗaɗa danginta ba su tashi su ɗauko ta su za su mai da ita gida wai domin ta yi ta kaba a gabansu ba yanzu za mu tashi babi na talatin da biyu babu iddati ummil waladi idza tufi anha sayyiduha babun ummul walad takabar ummul walad idan aka ce ummul walad ita ce matar da take baiwa amma mai gidanta yana tarawa da ita sai ta haihu da shi kun gane maganar wannan ita ce ummul walad idan shi mai gidan ya rasu ita yaya zaman takabata za su kasance kwana nawa ne zaman takabata ina ba mun gano wannan to shine abin da wannan babi zai mana magana ma'ana darussan babu biyu da makaranta jiya da babin da ke gabanmu a yanzu amma da wanda zai biyo baya duk suna magana ne dai akan takaba saboda ta kaba al'amari ne mai muhimmanci sosai da sosai na da kyau a tsaya a yi karatunsa a fayyace shi domin an da an cakuɗa harkokin takaba da al'ada kowace al'ada kowace kabila za ga al'ada ta sun yi katutu a cikin abin da ya shafi takaba man gano wannan da kyau ko wajibi ne a tashi a faɗakar da mutane a ɗora su akan ya musulunci ya karanta da yadda al'amarin za su kasance babu iddati ummil waladi idza tufiya an hasu yiduha babin da zai mana bayani iddar ta kabar ummul walad wacce ta haifi da amma ita baiwa ce idza tufiya an hasu idan mai gidanta ya rasu idan shugabanta ya rasu ya iddata za ta kasance ita ma wata hudu da kwana goma ce eh ko ko dai abin zai kasance qala malik rahimahullahu azza wa jal haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id annahu qala سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرة فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa babana yahaya ibn yahaya al-laifi ya karantar da ni wannan daga malik an yahya bin sa'id daga malamin malik a wannan hadisin shine yahya ibn sa'id shine malamin malik annahu qal lalle shi ya ce shi wa kenan yahya bin sa'id ya ce samitu alqasim bin muhammad ya na ji alqasim ibn muhammad yana cewa in ji yahya ibn sa'id alƙasim bin muhammad yana cewa inna yazid bin abdul malik lalle yazid dan abdul malik farraqa baina rijalin wa nisa'ihim ya raba auren wasu mutane da matayensu kun gane maganar ya raba aurensu ai ɗaya ne daga cikin muluk ɗin banu umayya shi yazid bin abdul malik wasu mutane sun yi aure sai ya raba auren tsakanin mazajen da da matayensu mai dalili wa kunna ummahati auladi rijalin su matayen kun gane da aka raba aurensu da wa da mazajensu su matayen wa kunna sun kasance ummahati auladi rijalin ummahati auladi ne umul walad ita ce matar da take baiwa amma mai ita yana taruwa yana tarawa da ita sai ta haihu da shi a nan abin da ta haifa ɗa ne amma ita kuma fa baiwa ce idan aka aurar da ita abin da ta haifa mene ne bawa ne to kaga a can ba za a kira ta umar walad ba kun gane maganar ku a yanzu mai ita domin allah ta'ala ya halatta mishi cewa allazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to waɗannan mataye da Yazid bin Abdul Malik ya raba auren su mataye ne fa da kun wa kunna ummahati aulad su mataye da suka kasance na iya ummahati aulad ne na rijalin na waɗansu mutane bayi ne na waɗansu mutane da su mutanen suke tarawa da su sai suka hayayyafa da su mun gane maganar halaku sai su masu su ɗin suka rasu ummul walad mai ita ya rasu to waɗannan mutane na biyun da suka aure su shi ya zubir abdulmalik ya raba aurensu kun gane maganar sai na ji kamar ba ku gane ba su waɗannan bayan Allah mata ɗin ummul walad ce ma'ana mai ita ya sadi da ita sai ta haifi ɗa kagan ta tashi daga baiwa kai tsaye misali duk nau'i ne na bayi amma ana ta umar walad to ire-iren su suna da yawa sai masu su suka rasu yan sun zama mai kenan eh kun gane ko yayin dai masu su sun rasu yanzu ana magana shi kenan sun zama gwari ta yi ko daɗin madiyawalal musta masu su da suka rasu ba auren su shi yazid bin abdulmalik ya raba ba auren waɗanda suka aure su bayan rasuwar waɗancan auren ya raba wasu kun yanzu kun gani kenan shi zai ce auladi a auladi rijalin halaku ummahati ne na ƴaƴaye na waɗansu mutane su mutanen sun rasu juhun sai wasu waɗanda shi abdulmalik bin yanzu bin abdulmalik ya raba auren kenan juhun na bada a aw ne sai waɗansu suka aure su bayan su bayin sun kammala al'ada wata ɗaya al'ada ɗaya ko biyu eh wannan shakku ne minan rawi a aw ne ɗaya daga cikin maganganu kenan magana ta biyu kuma ba shakka ne na rawi ba a littanwe wata ta yi al'ada ɗaya wata kuma ta yi biyu kun gane maganar sai waɗansu mazajen suka aure su bayan sun yi al'ada ɗaya ko biyu to wannan auren da ummahatul aula ɗinta suka yi bayan sun yi me eh bayan sun yi al'ada ɗaya ko biyu fafarraka bainahum sai yazid bin abdulmalik ya raba aurensu da sababbin mazajen da suka aura saboda mai raba aurensu hata ya tadduna arba'ata ashirin wa ashara har sai sun yi idda wata hudu da kwana goma eh hatta ya tadduna na waka ce Hata ya tadduna sai zama nunin niswa din kenan kai tsaye eh amin nan eh bayan waɗancan sun rasu masu su sun rasu shi ne suke al'ada ɗaya ko biyu wata ta yi al'ada ɗaya wata ta yi al'ada biyu ka gane ko kawai ana haka shi suke aure kun gane maganar shi ne yake cewa fatazawwaju na bayan da a an ne sai suka yi aure bayan sun kammala al'ada ɗaya ko biyu mana waɗancan mazan da aka raba aurensu suka aure su raka bai nahun sai zai bi na abdulmalik ya raba auren cewar hata ya tadduna arba'ata ashirin wa ashara a rubutunku a wanda ke wurin hata ya taddina ko arba'ata ashirin wa ashara har sai sun yi idda wata hudu da kwana goma yanzu an samu fahimta no kenan biyu shi ya zubi na abdulmalik yana ganin iddar ummul walad wata kamar yadda 'ya'ya mata suke eh iwa ɗaya kenan sannan su waɗanda suka yi auren su kuma suna ganin eh? to tambaya a nan su wani umar hatar aulad yi ne matan aure ne a wurin masu su faƙar alƙasin bin muhammad sai alƙasin bin muhammad ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ya yi mamakin abin da ya zubi abdul malik ya yi ce subhanallah haka ake idan wani abin mamaki ya zai ka ce subhanallah ba mutum ya raka ihu ba ko ya kyakyace da dariya sai ce subhanallah ya ƙulullahu fi kitabi Allah ta'ala yana cewa a littafin safa wallazi na yi na minkum duk waɗanda suke rasuwa daga cikinku wa ya zaro na azuwajen su mutu su bar matansu na aure sai alƙasumin mamman ce ma hunna min al'azwaj ai su waɗannan ummahatul aula ɗin ba matan aure ba ne kun yi shiru Kuma ta aure ne mutum yana da baiwa sai ya tare da baiwar ta haihu yanzu baiwa ta zama umulwalar kenan idan ya rasu za a ce ya mutu ya ban mata ko dai an faɗa ba da ita ke nufi ba kun gane maganar ko sai ce mahunna hunna min al'azuwa ai su ummahatul aulad ba sa cikin matan aure kuma Allah ta'ala ta yi wa ya zaruna azwajan ya tarabbasu na bayan fusi na ta ashirin wa ashara to ga anan alqasim bin muhammad bai goyi bayan fatawar abdulmalik bin yazid ba na eh, yazid bin abdulmalik don shi yazid bin abdulmalik yana ganin sai ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma kun gane wannan ko saboda Allah ta'ala ce wallazi ne min kuma zaruna azwajan sai ya shigar da su cikin azwaj an gane wannan da kyau ko mun ga yadda ake samun kuskuren fahimta kenan kaɗan kaɗan kuskuren fahimta sai ga ya kawo ya haifar da waɗansu fatawoyi kuma na daban lafazin azwajan wai zaruna azwajan da shi ake amfani aka ci to ai su ba matan aure ba ne ita ummul walad ba mata aure ba ce kuma wannan ta kaba wata hudu kwana goma mata aure ce za ta yi to amma ita wannan baiwa ce وحدثني عن مالك وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضا وحدثني, أم وحدثني مالك عن نافع an abdullahi ibn umar daga malamin nafi shine mal abdullahi ibn umar annahu qal lalle shi abdullahi ibn umar ya ce iddatu ummul walad takabar ummul walad ma'ana wacce mijinta wacce bai wadda mai gidanta ya rasu takabarta idza tufiya an ha sayyiduha idan mai ita ya rasu haidha zati al'ada guda ne kawai ko za ta yi wata hudu kwana goma ba mata wuri wuce eh haidwa domin a tabbatar da abin da ke cikinta ko yawwa akwai ɗa ko ba ɗa amma idan duruwa saurayin ta yi rasu kaga ba maganar haidwa ba maganar wata hudu da kwana goma eh? saurayin ta yi rasu ana yi jibi ɗaurin aure ai ba daura aure ba shi kenan kawai tunda Allah ta'ala ce wallazi ne tofanu minkum wa yazaruna azwajan kun ga yadda rayuwa take minti biyar kafin dauran aure ba in ya rasu ba za ta yi mai ta kaba ba minti sakon talatin bayan dauran aure in ya rasu za ta yi don mata aure ce kun gane ko mata aure ce za a ce mijin wance ne rasu eh kai kai mana dogon turanci an daura aure hukuncin shi daban ba a daura aure ba hukuncin shi daban in an tare tun daga ba nan juma kuke daura aure ba in tun daga asabar aka fara taruwa har zuwa juma'a duk bai zama dauran aure ba an ɗaura aure za ta ta kaba ba a ɗaura aure ba ba za ta ta kaba ba ko fahimci wannan da ke taruwa ba shi ne ɗaura aure ba yi yawwa alaikun salam eh yanzu muna magana ɗaura aure ne mun baro can babin babin rabon gado sai dai akwai wani babi makamacin shi a can gabanmu babin wasiyya alaikun salam eh a wannan kuma wani babi ne da ba wannan wani babi ne da ba ai ka gani yanzu mana kokarin mu san takabar wacce mijinta ya rasu shine amma za ta koma ba za ta koma ba can babi ne a gaban mu babul aqdiyya idan aka yi hukunci daga baya hukuncin kuma ya tashi don wannan hukunci ne zai bin abdul malik shugaba ne shi kuma wannan alqasim bin muhammad fatawa ne eh kun gane maganar shi ne abin da na faɗa na ce dubu da kuskuren fahimta kaɗan yake wani za ga ya taka tsibiri yana ta magana ina cewa wani ne musamman a zamanin namu alhali wata kuskuren fahimta kaɗan ya samu kun fahimci wannan da kyau ko sau da yawa za ka karanta littafi da daddare ko kuma kai kai kaɗai haka in ka karanta in ka dawo ka sake karanta sai ka ga a karatun ka na farko ka yi kuskuren karatu أنا سامون كوبا ko آمين نعم نعم وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي أنها سيدها حيضة aga wannan ba fatawar abdullahi bin umar ce kaɗai ba kenan ko eh hatta alqasim bin muhammad wanda ya taka mai zid bin abdulmalik birki akan wacce magana da yi shi ma yana cewa idan mace ummul walad sai ɗinta ya rasu mai ita ya rasu to ta shi shine haidha al'ada guda mana istibara'an kenan domin a tabbatar da mahaifar babu komai don kada a shayar da ɗan wani a ɗauki ɗan wani gida a kai wani gida قال مالك رحمه الله wa huwa وهو الأمر wannan kuma shine al'amarin da muke kan shi a nan garin Madina to idan ba ta al'ada fa eh قال مالك رحمه الله عز وجل وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر قال مالك رحمه الله وإن ta kasance daga cikin matan da basa al'ada ko saboda karancin shekarunta ko kuma saboda girmanta ko da ita bata al'ada to fa'idatuwa salasatu ashhur ta kabata shine wata hudu da kwana goma domin baiwa ce ba mata aure ba ce salasata ashhur wata uku barakallahu fikum wata uku domin baiwa ce ba mata aure ba ce e da an ɗaura aure miji da mata da an ɗaura aure minti ɗaya bayan dauran aure miji ya rasu mata za ta kaba za ta ci gadin shi in mata ta rasu miji zai ci gadanta eh aka rayuwa take aka musulunci ya tsara nam imana eh, saki ne wancan fakai ba rasuwa ba ce saki ne in aka ɗaura aure kun gane maganar idan aka ɗaura aure miji ya rasu mata za ki ta kaba mata za ta ci gado an tare ko ba a tare ba ana ɗaura aure ba a tare ba sai miji ya sake ta kun gane maganar ba za ta kaba ba ba za ta idda ba kai nan ba a kiran wannan ta kaba ba za ta idda ba domin me domin Allah ta'ala ce wallazina yutabbanna ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma tallaqatumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin تعتدونها to sai kaga wannan ake daukowa sai a sa a can sai mutum ya ɗauko hukuncin saki sai bai mata kaba sai kaga an ce ai ba ai ba za ta kaba ba kun gane maganar idan mace mijinta ya rasu kafin su tare sai kaga an ce ai ba za ta kaba ba ba za ta mai ta kaba ba sai suka ɗauki hukuncin saki sai suka bai ma mutuwa mun fahimci wannan da ke ko to wannan shi ne in dai an ɗaura aure an tare ko ba a tare ba matar za ta kaba za ta ci gado in an ɗaura aure ba a tare ba sai mijin ya sake ta yana sakinta ta ci rabin sadaki ka gano wannan da ke ko ta ci rabin sadaki bayan minti kaɗan sai ya rasu kun gani shi ba ta ci gado ba in dai ba a babun da muka kammala ya sake ta yana cikin matsanancin rashin lafiya da sauransu ba in dai ba a wannan babun ba Allah ta ya sauke so kaga kowanne ya dinga dora shi a mahallinsa shine abin da yake daidai mundin za a dinga dauke hukunce hukuncen waɗansu babi ɗin ana ma wani babi a ɗauki babin saki a ce za a haɗa shi da babin takaba to za ka ga abubuwa suna cakuɗewa sosai da sosai kuma da yawa wannan yakan kasance da zaran ka ce ai in ba a tare ba ko ba a tare ba miji ya rasu za ta gaba sai a ga an kazo da wani sabon abu saboda sun ɗauki hukuncin mai yake da suna saki sun bai ma wannan kuma daidai wa daidai irin wannan shi ne ya auku a babin gado idan ba manta ba gado na 'yan uwa uwa ɗaya ya ake raba shi ba daidai wa daidai ake raba shi ba fa in kanu aksar min zalika fa mushraka'u fi thuluth duk za su tarayya ne a thuluth mata su da maza din wani bai fi wani ba gado na ba wani dan uwa al'ummai gado na dan uwa dan uwa al'ummi haka ake raba shi amma sai aka yi wa abun fahimta a baibai ake cewa gadon uwa haka ake raba shi akwai manci ko babu me gadon uwa abinda mahaifiya ta bari ba shi ne gadon uwa ba sai gadon cewa daidai wadda da ake raba shi maza da mata ba abin na kai kun lura da maganar saboda gadon uwa ne ai daidai wa daida ne wannan sai suka ɗauki gadon abin hukuncin ɗanuwa uwa al'ummi sai suka bai ma wancan Allah ta'ala ya sauke gadon dan uwa li ummi daban yake gadon uwa da ta rasu yadda ake raba kowanne gado le zakari misal hasan husain haka ake raba shi shi kuma wannan ba shi da alaka da cewar a cikin 'ya'yanta wannan uwa ɗaya uba ɗaya suke ko wannan uwa ɗaya ba da ita ce ta rasu ba a yanzu gadon ta ake rabawa 'ya'yanta ake rabawa shikenan kawai lizzakari misal hasan husain wa alaikum salam eh daidai za a raba ‘ya'yanta ba ne? ‘ya'yanta ne ko gira goma ta shiga ‘ya'yanta ne haka za a raba su mazajen ne ɗaya ne zai ci gado wani tarasa a hannunsa mazan eh, mazan wanda ta rasu a hannunsa shi zai ci gado kun gane maganar amma su yayan a yayanta ne saboda haka da gidan zaidu da gidan amru da gidan waye da duk za a ta mutu ta bar yaya maza kaza mata kaza le zakar misal hadal shi kenan za su ko suna da wata mama ne wacce ba ita ba yawwa ita ce mahaifiyarsu ai ba su da wata mahaifiya in ba ita ba wacce ta zuguna ta haife su قال مالك رحمه الله عز وجل باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها baiwa ce mijinta ya rasu ya za me a iddata tun da ɗazamin yi maganar wace ce ummul walad kun gane ko saboda mai aka kira ta ummul saboda ta haihu da mijin da mai ita din da sai dinta ba mijinta ba ɗaya kenan to amma yanzu baiwa ce ba ta haihu ba ita kuma ya ta za ta kasance kun da bambancin waccan ta haihu da mai ita yi za ka kira ta da ummul walad to wacce ba ta haihu ba da ita da shi ba gaba ɗaya ɗaya kenan shine babu iddatil ama baiwa kenan idza tuwfiya sayyiduha idan mai ita ya mutu ya rasu aw zawjuha ko mijin da take aure da yake auren ta ya rasu mijinta kaga yanzu ita ta zama mata aure kenan za ta shiga karkashin wallazi ne kuma minkum wa yazaruna azwajan tunda ta rasu mijinta ya rasu ya bata ita mata aure ce sabanin ummul walad da sabanin baiwa قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار كان يقولان عدة الأمة إذا هلك أنها زوجها شهران وخمس ليال yake cewa haddasini yahya an malik ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa haddasini yahya an malik annahu balaghahu bayani ya zo mishi cewa anna sa'id ibn musayyab lalle sa'id dan musayyab wa sulaiman ibn yasar da sulaiman dan yasar kana yaqulan duk gaba ɗayan su su binan sun kasance suna cewa iddatul amati iddar baiwa idza halaka anha zawjuha idan mijinta ya rasu iddat shaharan watanni biyu ne wa hamsa layalin da dare biyar rabin wanne kenan ya ya arba'ata ashhurin wa ashara gani ku rabinsa shine wata biyu da kwana biyar da darare biyar وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك yace wa da sani an malik daga malik an ibn shahab daga malam ibn shahab malamin malikin ibn shahab muhammad bin muslim az-zuhri misal zalik kwatan kwaci irin wannan fatawar cewar idan baiwa ce take gidan aure sai mijinta ya rasu to ita baiwa za ta ta kaba wata wata biyu da kwana biyar ya kuma wata hudu da kwana goma قال مالك رحمه الله عز وجل في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبت لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال قال مالك رحمه الله عز وجل في العبد دنغني دباوة yutalliqul amata talakan bawa da zai saki baiwa ma'ana bawa yana auren wa kenan baiwa bawa da zai saki baiwa lam yabutta fiha fi bai mata sakin kac ba bai mata sakin karshe ba ma'ana suke nuke nan. ulama العلماء كنا قال مالك رحمه الله في العبد dangane da bawa saki nawa kenan biyu ne a hannun bawa shine talaqul ma'ana saki ɗaya kenan yi mata mun yi wannan bayanin a baya shi zaka ga sayyidiya ya ciji fil abdi yutalliqu al amata dangane da bawan da ya saki baiwa lam ya butta hafi bai mata sakin karshe ba ma'ana sakin nauke ne mata daya bai mata biyu ba domin yi mata biyu ta tanke zaujan ghaira lahu alaiha fi raja, baiwa din nan yana da damar imar yi komanta yi kome yi biyu ko kenan ko thumma mutu wa hiya fi iddatiha min talaqi sannan bawan nan ya rasu tana cikin wannan idda na sakin da imata eh yaya kenan innaha malik rahimahullah yake cewa lalle ita wannan matar ta'taddu iddatul amati almutawaffa anha zawjuha zati idda ne na matar da mijinta ya rasu sai ta canza ta tashi daga iddar saki ta koma iddar mutuwa ma'ana ta kaba shaharaini wa khamsa layal wata biyu da kwana biyar akwai tambaya hmm? da idan mai ta fara yi idda saki ta fara domin sakin raji ne kun gane in kuma ta mun yi magana nan jiya idan mutum ya saki matar shi saki ɗaya ko biyu ba muna magana bawa ba fa ya saki matar shi saki ɗaya ko biyu ba za ta idda ba idan mai al'ada ce salasa ta ƙoro idan mara al'ada ce salatu ashwar ko nam idan mai juna biyu ce abin nan a tattata man gano wannan tana cikin wannan idda na sakin da imata saki ɗaya ko biyu sai ya rasu kai tsaye sai ta rikide kuma ta bu sauran mata masu takaba eh tabi sauran nan a a daga nan kawai ai shi ta kaba ba kuma a sako lissafi ai ai yana rasuwa daga nan lissafin ya fara so ka gane ko ba wani batun niyya shiga ta niyya shiga ta kaba kin dauki wuka ne zaki dan bara mai an kin dauki wuka ne zaki taba mai hina yake niyya shiga ta kaba ko kin dauki bindiga shi ba shi tunda yana rasuwa ne shiga ta kaba to ai ba haka bane saboda ka ce wai akwai niyyar shiga ta kaba akwai wankan shiga ta kaba duk waɗannan khurafat ne ma'an ma Allah biya min sultan duk al'adu ne na kowace ƙabila sai ta cakuɗa shi wa ma yu'minu hun billahi Allah ya sauke illa hum mushrikuna al'adu ne kawai na kabilu aka shiga da ciki amma miji yana rasuwa ta shiga ta kaba tana fitowa wanka tana gaban mudubi za ta fara mai kenan kwalliya sai labari ya zo muji ya rasu shikenan ba kwalliya kuma don mamnu mai ta kaba bata ba jambaki ba tozali ba shafa mai mai kanshi ba kaza ba kaza shikenan kenan allai sauke mun gane wannan da kyau ko to dole ne a kokari a yaki ta al'adu da suka yi katutu a cikin harkokin addini wannan shine so in mace tana iddar rasuwa idda saki ɗaya ko biyu na wacce ba baiwa ba saki ɗaya ko biyu tana cikin idda ba ta kammala ba sai miji ya rasu za ta ajiye kuma idda saki ne sai ta shiga iddar ta kaba iddar rasuwa tare da sauran matan shi ko kuma ita kaɗai ce sannan za a ba ta gado kasa duk wani rikici ne da sauran matan ake ta yi da su ya rasu amma ana ta rikici kan gado to ai ya riga ya sake ta sake no yi mata sake ɗaya ko biyu yi mata ko za ta ci gadin shi ba mata shi ba ce wani zai zai buga mai gida ya ce ya zo zawarci yauwa ka ɗaga hannu ta kammala idda ko ba ta aure ba shi kenan ba ta ka ba babu gado kun gane maganar idan ta kammala idda fa sannan ya rasu ko ba ta wani auren ba ba ta kammala iddata ba ba ta kaba babu gado ko da gwada minti biyu ta kammala ta kaba eh eh barakallahu fi ko da da minti biyu ta kammala idda ko da minti biyu ta kammala idda shikenan mhm. alaikun salam Eh. ai mai gida rasu eh, idan rasuwar aure rasuwar mai gida ya zo bayan da aka ɗauki tsawon lokaci sannan rasuwa ya zo cewar mai gidanta ya rasu yaushe za ta fara lissafi kun gane tambayar tawa sosai da sosai yau 21 ga watan sha'aban sai ya zama na yau ya yi daidai da wata hudu da kwana goma da rasuwar shi kuma sai yau labarin ya zo mata da ya rigaci malami suka ce ta kammala ta kaba ta kammala ta kaba wani shine ra'ayin al-imam al-qurtubi a tafsirin sa na wannan ayar walladhina yatawaffawna minkum yataruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashirin wa ashirin. ta kammala dama ba wata hudu kwana goma ba ne ta kammala kuma ci wannan da kyau ko wasu suka ce a'a ba ta kammala ba ai daga ranar da rasuwar ya zo daga ranar za a fara lissafi amma magana farko shine magana ita ce magana tafi karfi ita ce magana da imam al-qurtubi ya rinjayar kun lura da maganar to haka yi akan wannan idan rasuwar mijinta ya zo mata bayan wata biyu yan saura nawa kenan amma a tabbatar ta ingantacciyar hanya a samu cikakke shaida na ya rasu da ya tukunna da kuma lokacin da ya rasu kun gano wannan ko za su taimaka sosai da sosai wurin zakwakwaro al'amara nam Ban gane ba wani abu ne mai karfi ba eh, abu ne mai karfi ta sani to yanzu ba ta shafe-shafe ba ta kwalliya ba ka gane maganar wata biyu da suka wuce da rasuwarsa ba ta shafe-shafe ba ba ta kwalliya ba ai ba wannan ne wujihatun nafar ba shin za a fara lissafi ne daga ranar da ta zo labarin mutuwa ya zo mata ko daga ranar da ya rasu daga wace rana za a fara lissafi ta nan ne malamai suka yi magana ɗin amma abu ne mai karfi mana saboda labarin yana zuwa dole ta tsaya cik babu shafe-shafe kuma eh babu kaza babu kaza babu kaza cak babin yana can gaba babu ma fil ihdad shine babi na 35 abubuwan da mai takaba ba ta yi eh za mu jira kenan ku ka ku yi kokarin samu wannan kasai din takaba a musulunci yana da kyau da na bidiyo na shi da na audio na shi قال مالك رحمه الله عز وجل وإنها إن أتقت أكنا كويتي وعتقت وإنها إن wa وله عليها رجعه ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاق اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة وذلك أنها إنما وقعت آلها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة قال مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا ذا مدى جسوسي دسوسي فكان أبن fa فتكبه da dukkan masail da muka san mutanenmu suna cikin rudu a kansu saboda tsabagen rudu fa idan mace ta rasu za a ga mata ne wata ta taɓa yin ta kaba sau ɗaya wata sau biyu wasu suke ba ta fatawa saboda ka dole yan uwa mata waɗanda suka san abin da suke yi na addini su dinga kusanta su bayan an je ta'aziyya kuma dai a dinga kusanta ana ɗora su akan tafarki na daidai kun gane wannan da kyau ko kuma dole mu tsaya mu abin nan mu faɗakar da mutanen mu ce hakikanin ta kaba in muka zo babin ƙarshe za ku ji irin magozancin da larabawa suke yi fa a zamanin ta kaba wanda yake ɗarsa ɗarsansa dan abin nan daishinsa sai da ya shigo cikin al'ummarmu coron ɗan ɗaki ake sa ta ɗan ƙunƙun ya ke jama'a da hausa ta yi ƙarfi ne wani matsatsan ɗaki ake sa ta ta ɗan fito yanzu ko ba ta sa kaza ba ta sa kaza ba ta sa kaza ba ta sa kaza magana da muka faɗa jefa haka za ka da an ci wai dole ta dinga shashafa man shanu ko man kaɗe a jikinta domin mai gidanta yana yana binta kuma yana zuwa kusa da ita duk an firgita mace tana ta kaba an firgita shi za ka gejin tana cewa wai tana mafarki tana ganin shi kajifa da tana cewa shine lambawan shine ita ce lambawan yanzu kuma wai tana mafarki tana ganin shi sai ga sun ce to akwai rubutun da ake wa mai takaba <laughs> eh <laughs> ka gani wasu akwai rubutun da ake mata ko akwai layu da ake ba mai takaba akwai addu'a da ake duk ga ana ta abin nan kuma an zauna a wurin wani wannan shine albarkacin makaranta Allah ya sauwake ku kuma malamai masu karatawa kuma ba a taimaka musu kawai daga zakatul fitiri shikenan imana eh, malamai masu karantarwa a ko ina suke kowace makarantar islamiyya makarantar allo ce a ce ana kai musu buhunan shinkafa buhunan kaza duk za ka ga waɗansu khurafat din har wasu makarantar islamiyya su ma sun fara sauka qur'ani a zuwa same su a ce ana so su sauke qur'ani sauka kaza daga suna yi to ish farq mal farq eh haka ne ko ba haka bane amin ba an ce sai ta yi wata jini uku bane ganin tsarki uku sannan ta kammala idda saki to ta ga tsarki biyu yana rasuwa minti biyu bayan rasuwar shi sai tsarki na uku ya zo mata ba bata kammala idda ba kuma yanzu za ta koma iddatul mutawaffa an hazo juhani za ta ci gado wanda suke kira timanin ta kaba eh sai suka ɗauka wai dimma mata aure tumuni take da shi kasan tumuni fumun wai tumunin ta kaba gani wannan da ke ko alhali kuma tana da fuska guda biyu ko dai rubu'i ko alfumun kamar yadda ayoyi suka yi bayani qala malik rahimahullahu azza wa jal wa in at ita lalle bai wannan wacce wa kenan wacce bawa sake ta ko bai ta muke magana ba wa innaha lalle ita in ataqat idan aka yanta ta ita da bawa ya saka da bawa ya saka wallahu alaiha raja'a shi bawan yana da dama mata komi ka gane komi ya dawo da ita da aka yanta ta kusa tana da fuska guda nawa komi ko ta zauna sun lam firakahu ba ba'da al sannan sai bata zaɓi. rabuwa da shi ba bayan an yanta ta din ta yadda za ta zauna da shi ana cikin wani hali hata ya mutu hayyar su wa hiya fi iddatiha min talaqi ita matar tana cikin baiwar tana cikin idda saki da imata ya sake ta ne lokacin tana baiwa tana cikin idda sai aka yanta ta sai dai bata ta zaɓi zama da shi sai ta ci gaba tana idda idda saki da aka yi mata kun da kyau ko sai ya rasu tana baiwa ko tana ya tana ya tana cikin wanda saki tana cikin wacce idda idda saki to shi sama ne ce wahiyya fi iddati min talaqi tana cikin wannan iddar na sakin da imata yanzu ya za a yi gashi ya rasu mana ce itaddat eh, iddat al-hurra za ta idda na ya al-mutawaffa anha zawjuha yar da mijinta ya rasu yar da mijinta ya rasu arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma kun ga iddata ta juya kenan daga idda saki ta koma iddar mutuwa daga idan mutuwa ta ya ta kuma eh, ta baiwa ta kuma idan mutuwa imam malik ibn anas ce wa zalik abinda isa muke wannan bayani annaha ita wannan matar waqa'at alaha iddatul wafa iddar mutuwa ta kaba ta hau kanta ba'ada ma ataqat bayan da mi ita yanta ta eh bayan da aka yanta ta ne mijin ya rasu kun yi shiru fa iddatuha iddatul hurra to ana takabarta takabar ya za ta ba ta baiwa ba mana ba wata biyu da kwana biyar ba wata hudu da kwana goma Maliku مالك رحمه الله عز وجل وهذا الأمر wannan al'amarin a kan shi muke nam eh. a ah, haida ne kawai istibara'an ne kamar na ummul walad ne ka gane ko tunda ita ba mata aure ba ce barakallahu fik ya ya abun ya ce an yi tarjama an ce babu iddatul amati idza tuwfiya sayyiduha aw zawjuha amma duk na zawj muke ta kawo ba kawo na sayyid ba kun lura da maganar ce ai na sayyid haidwa ne kamar yadda bayani ya gabata na ummul walad ummul walad ma an ce za ta yi haidwatan balle baiwa wacce ba ummul walad ba kun gano wannan da ke ko na'am mana wai tambaya yake yi hatsarin mota akai da ake hatsarin mota din mai gida miji kenan a take rasu matar an dauke ta zuwa asibiti bayan awa biyar za ta sai ta rasu haka ai ko bayan minti biyar ne za ta shiga du? ko bayan minti biyar ne ko abin da bai karasa minti biyar ba ne in dai aka samu tabbas wane ya rasu ne bayan wane shikenan dama matsalar ne idan aka rasu duka ba a san waye ya riga ba wain ya mutu qaumun bi hadimin aw gharq aw hadithan amma jamia kal harq wa lam yakun yu'lam halu sabiqi fala turid zahikan min zahiqi wa uddahum ka'annahum ajanibu fa haka da qawlu sadid as-sa'ib saboda amma yanzu an san adadin wanda ya rasu da wanda yake da sauran numfashi alaikum salam abu mafi gaskiya daidai wa daida wanda a karatunmu na jiya muka riske shine duk matar da ta rasu ta yi ta kabata a ɗakin mijinta kun gane wannan da ke ko ibada ce fa ta yi ta kabata a ɗakin mijinta sabili da haka har idan kuna ganin a wani taimako a wani abu da kuke bukata sai ku dinga kai mata can eh mai itikafi ba masallaci ake bin shi da abinci ba ma wata ce za ku iya tura mata kanwata ko dai wata ko wani karamin kananta haka ya dinga kai mata wasu sakonni in ma kwana ne wata kanwata yi ta dinga taya ta kwana amma wai haka babu siri babu sadada a ce wai an ɗauko ta daga can wai an dawo da ita nan gaskiya bai dace ba ba karanta wa musulunci ba ce ba karanta ce ta musulunci ba nam ya ake suka zauna da ya ake da ta zauna ɗaya kenan na biyu abubuwan da ke ba ta tsoro su suka ba ta tsoro cewa suke din matar da mijinta ya rasu mijinta yana binta in za ta shiga bayi ta dinga tafiya hankali yana binta da kafa ta dinga shafa mai man shanu a jikinta wai yana ta taba jikinta ga duk inda yake gaba duk gaba ta dinga bin shi da man shanu tana sawa duk gaba har wannan arnanci ne wannan fa zagin jahiliyanci ne wannan kun gano to irin waɗannan abubuwan da ake faɗa dole ta ji tsoro haka ne ko baka bane dole tun tsoro Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsira al'ummar musulmi darasi mai zuwa zamu tashi babu ma ja fil azli nan zamu ji me bambancin tahdidun nasli da tamdidun nasal kun gano wannan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk